Uh, assalamu alaikum yan uwana musulmai yan uwana mawaka na fadin duniya ko kuma na najeriya tunda wannan abu ya wannan abu ya faru ne a nan kasar mu ta najeriya a cikin jihar kebbi to da farko dai suna na ƙosan waka babban mawakin mai girma gwamnan jihar katsina ko kuma in ci ɗaya daga cikin mawakan gwamnan jihar katsina a yau na zo ne in ɗan yi wani ɗan tsokaci game da wani ɗan abu da ya faru a jihar kebbi a pn gwamnan jihar kebbi faruku kake ina ba kowaye ni wallahi ba ma riƙe sunan shi ba to ina mai ka kuma ina mai jama kunne so na ji irin abin da kake faɗa zuwa ga mu mawaƙa har kana kiran ko ba mu san meye gwamnati ba to su gwamnatin su ke yin ta eh ita gwamnatin su ke yin ta tambayar ka nake walau ka ban amsa walau ka ka ban amsa ina mai gargada ka ka gaggauta baiwa waɗannan mawaƙa waɗanda ka ciwa zarafi da sauran mawaƙa ga baki ɗaya ka gaggauta ba su haƙuri kaga ina faɗa ina magana har ma ina zuba sakamakon raina ne ya ɓaci ka gaggauta ba su haƙuri kafin wuri ya ƙure maka idan har ka bari wuri ya ƙure ma to lallai ka mu manya-manyan mawaƙan najeriya za mu gaggawa mai kamar ta ne kuma wallahi za ka wulaƙanta wallahi duk mai yunƙurin wulaƙanta mutane ba wata hujja ba wanda yi wallahi zai wulaƙanta dan kana takamar da cewa kai kana tare da kaza to mu ma tare muke da gwamnatin nan mu ta kasan ma gaba ɗaya tare muke da ita so ina mai baka shawara kuma ina mai gargadin ka ka gaggauta bayar su hakuri su kuma waɗannan waɗanda ka san ka ƙwara ka san da sanin cewa sai an bi musu haƙƙinsu idan ka ba a bi musu haƙƙinsu ba so duk abin da muka yi mu mawaƙa ila in baka manta ba kwanan nan na yi waƙa sabuwa wacce nike cewa nan ba a gudu jarumin gwamna jirgin sama ba amma waigi in ka ga gari masu mashari Allah ya zama madafarka ko kuma Allah shi ne madafarka ka na san ka rike wannan wakai in ka yi mana mun gani ba gudu sai na gaishe da gonan kebi ka gane ko su masu fadar ba ka yi masu tuni mun gane su yan zamba ne ka san daga jin wannan ka san ne nini kuma ni ne kuma nini ne ki gargaɗarka ni ne wannan mawakin wanda ya wakar ba bakai suke tsoro ta kwankwasiya kuma ni ne mawakin gwamnan masari wanda ya wakar masari kafulado so ina mai ka. ko dai ka yi gaugawar baiwa mutanen nan bayan allah nan haƙuri da sauran mawaka ko kuma lallai zama mai da maka martani wannan shine saƙon ƙosan waka ƙosai na masari na jihar katsina pm gwamnan jihar kebbi mun fahimci cewa kai ke ja ana ci mashi mutunci ba ma laifinsa ne ba kai kai ne mai laifin so to ka kiyaye wallahi ni ne kosai waka kosai na masari